الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد الله في خلقه ما يشاء إن الله على كل شيء قدير بائث الرسل وختمهم بخاتم, بخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين دعا إلى ربه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أما بعد وأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فإنها وصية الله تعالى لنا جميعا للأولين منا وللآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا وكان الله غنيا حميدا عباد الله لا زال حديثنا متواصل في الأنبياء والرسل في النبوة والرسالة إن أنبياء الله ورسل إن أنبياء الله ورسله ورسله جم غفور جم غفير كما وصفهم الله كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه جمع من العلماء من حديث أبي أمامة الباهلي ومن حديث أبي ذر الغفاري قال الأنبياء الأنبياء والرسل جم غفور جم غفير أي جماعة كثيرة لا يعلم عددهم إلا الله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير سأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري كم عدد الأنبياء قال مئة ألف وتسعة وأربع وعشرين ألفا جم غفير وكم عدد المرسلين منهم قال ثلاثمائة وثلاثة عشر على عدد أهل بدر رضي الله عنهم والمرسلون هم الذين بعثوا إلى أقوامهم بشرائع جديدة وأما الأنبياء وهم مرسلون إلى قومهم بشريعة تابعة لشريعة من قبلهم من المرسلين كأنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام وأول, وأول الأنبياء أبونا آدم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبياً قال نعم نبي مكلم أي نبي, نبي مكلم يأتيه الوحي من الله تعالى وأول الرسل أول من أوحي إليه بشرع هو نوح عليه السلام كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن الخلائق إذا اتجهوا يطلبون الشفاعة من الأنبياء والمرسلين يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول, أنت أول رسل الله وهو أول المرسلين وأول من أوحي إليه بشر لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو إلى الله صابرا محتسبا حتى أوحي إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فأنجاه الله تعالى ومن معه من ومن ومن معه من المؤمنين في السفينة وأغرق وأغرق الكافرين في طوفان الذي ما نجا منه إلا من رحمه الله وهم الذين كانوا مع نبي الله نوح أيده الله تعالى بآيات بينات وما ذكرها لنا جل وعلا من صنوف آياته وعدد المرسلين الذي ثم جاء بعده من الأنبياء والمرسلين كلما كلما ذهب نبي خلفه نبي آخر وقد بلغ عدد الذين سماهم الله تعالى لنا في القرآن خمسة وعشرين من الأنبياء والمرسلين منهم محمد صلى الله عليه وسلم وآدم وهود وصالح وإدريس وذا الكفل وشعيب فهؤلاء, فهؤلاء سبعة ثم ذكر ثمانية عشر منهم المذكورون في سورة الأنعام في قوله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين فهؤلاء ثمانية عشر مع السبعة المذكورين بلغ عددهم إلى خمسة وعشرين يجب عليك أيها المؤمن أن تؤمن بهم جميعا تؤمن بهم بالتفصيل في مقام التفصيل وبالإجمال في مقام الإجمال ومعنى ذلك أن الذين سماهم الله يجب عليك أن تؤمن بأنهم أنبياء الله ورسله وأما الذين لم يسمهم الله فتؤمن بهم إجمالا كما قال جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ويجب عليك أيها المؤمن أن تؤمن بأنهم أفضل البشر بأنهم أفضل خلق الله وأنهم, وأنهم هم الواسطة الوحيدة بين عباد الله تعالى بين الله تعالى وعباده جميعا ولا واسطة للناس إلى ربهم إلى معرفة ما يحبه ربهم ويرضاه إلا بواسطة المرسلين وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي, إنه علي حكيم ويجب علينا جميعا أن نكرمهم ونجعلهم في مقامهم التي بوأهم الله تعالى فضلهم الله تعالى بفضائل عديدة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولا ينبغي لأحد أن, أن يذكرهم بالنقص وعدم الكمال فإن ذلك كفر قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن, أن يقول أنا خير من يونس بن متى فيونس نبي الله تعالى خرج من قومه من غير استئذان فألقي في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب له ربه ونجاه من الغم وكذلك ينجي الله المؤمنين فلا ينبغي لأحد أن يقول هو خير من يونس بن متى كما جاء ذلك في الحديث الصحيح ولا تكونوا عباد الله كما قال أهل الكتاب أهل الكتابين الأولين من اليهود والنصارى من تنقيص على الأنبياء فقد قالوا فقد قالوا في نوح عليه السلام إنه شرب الخمر وقالوا في إبراهيم إنه قدم زوجته لجبار مصر طلبا لعوض من خير الدنيا أعاذنا الله وإياكم من مقالة أهل الكفر وقالوا في لوط إنه شرب الخمر وسكر وزنى بابنتيه وقالوا في داود وقالوا في هارون عليه السلام إنه هو الذي بنى العجل إن الذي إنه كان هو الذي صنع العجل وعبد العجل مع من عبدهم من بني إسرائيل وقالوا في داود عليه السلام إنه زنى بزوجة قائد من قواد جيشه وقالوا في, وقالوا في سليمان إنه كفر وأنه بنى معبدا يعبد الجن فيها وقد رد الله تعالى عليهم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وكل هؤلاء الأنبياء معصومون بإسمة الله جل وعلا ولذلك أمرنا بالاقتداء بهم قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر جعلنا الله وإياكم من أتباع المرسلين وجعلنا الله تعالى وإياكم ممن يحيا على الإسلام ويموت عليه ويحشر في زمرة ويحشر في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم نفعني الله وإياكم بالآيات البينات وجعلني وإياكم من أتباع خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ينقوى مسلمين جزء الله جل وعلا كما يندى الله يأمر شمه الله يتشي يكون دفكي إيماني جزء الله ku kasance tare da masu gaskiya kuma ya ce idan kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku abin da zai rarrabe muku tsakanin bata da tsakanin bata da daidai tsakanin tsoro da aminci kuma ya gafarta muku ya kankare muku miyagun ayyukanku hakika Allah mai falala ne mai girma mu bai gushe ba har yau a wannan sati ci gaba da imani da manzannin Allah da annabawan Allah salawatullahi wa alaihim ajma'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawan Allah da manzanni taron jama'a ne tuli suna da yawa an tambaye shi nawa ne adadin annabawa ya ce dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wato dubu ɗari da ashirin da hudu abu shi ya yi tambayar sannan ya ce nawa ne manzanni a cikinsu ya ce ɗari uku da goma sha uku Allahu akbar Allah ya sanya adadin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka halarci yakin badar yawmal furqan yawmal taqal jam'an adadin su daidai da adadin manzanni 313 da su Allah madaukakin sarki ya tabbatar da musulunci ya sanya ranar da suka yi ayaki ita ce ranar rarrabewa tsakanin daidai da kuskure farkon annabawa shine mahaifinmu ga baki ɗaya annabi adam aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shin adam annabi ne yace annabi ne da ake wahayi zuwa gare shi kuma farkon manzanni shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu shine farkon manzannin Allah kamar yadda muminai za su gaya masa ranar alkiyama yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun je suna neman ceto wajen annabawa za su ce ma annabi nuhu kai ne farkon manzannin Allah ya zuwa ga ma'abuta zama ƙasa ya zauna cikin mutanensa shekara dubu ba hamsin yana kiransu ya zuwa ga tauhidi ya zuwa ga kaɗai ta Allah shi shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba har sai da Allah ya wahayi gare shi cewa ba wanda zai yi imani daga cikin mutanenka bayan waɗanda suka riga suka yi imani don haka kada ka ɗebe haso daga abin da suke aikatawa Allah ya tsirar da shi da waɗanda suke cikin kwale-kwale ya halakar da waɗanda suke su ne suka yi saura su ne duk wanda ya shiga kwale-kwale tare da annabu nuhu ba to haka nan manzanni da annabawa suka zo annabi shi ne wanda aka yi wahayi gare shi yana bin shari'ar wani annabi magabacinsa shi kuma manzo Shi ne wanda aka yi wahayi gare shi aka aiko shi zuwa ga mutanensa da shari'a sabuwa ba shari'ar wani annabi gabaninsa ba ko kuma aka aiko shi da shari'ar wani annabi gabaninsa amma ya zuwa ga mutane wanda ba a taba sa su akan shari'a ba kamar annabi Isma'il yana kan shari'ar annabi Ibrahim Allah ya aiko shi ga mutanen Jurhum da suke zaune a Makka wanda wani annabi bai zo musu ba shi yasa Allah ya kira shi innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ya kasance mai cika alkawari manzo annabi ya hada masa dukkan makaman biyu tare da cewa shari'ar da yazo da ita ba sabuwa bace shari'ar annabi Ibrahim ce amma mutanen da yazo cikin su wani annabi bai zo musu ba kafin shi to waɗannan manzanni da annabawa suna da matsayi babba wajen Allah su ne fiye yin halitta wajibi mu itikadin girman su da falalar su a wajen Allah da kuma kan cewar su ne kadai hanyar da mutane suke kaiwa ya zuwa ga sanin Allah ta hanyar su ne kadai ake bautar Allah akan tafarki madaidaici kowanne a zamaninsa har Allah ya cika su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sakonsa ya zamanto shine mai shafewa bayan ya tabbatar da gaskiyar dukkan wani sako da ya gabace shi don haka al'ummarsa ya sanya mu a kan itikadi ingantacce dangane da matsayin annabawa yi abinda yake a cikin abubuwan da aka canza na littattafan ahalul kitab na ambatan ambatan annabawan Allah da sifofi wato da miyagun sifofi kamar yadda suke sifanta annabi nuhu da cewa ya sha giya ya gudu ko suke sifanta annabi ibrahim cewa ya je ya bayar da matarsa ya miƙa ta ga wani jabberin sarki domin ya samu abin duniya bayan allah maɗauki manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda al'amarin yake ya ce annabi ibrahim da ya zo masar ya haɗu da wani jabberi aka ba shi labarin matar annabi ibrahim kyakkyawa ce duk wani wanda zai wuce da kyakkyawan mace sai ya ɗauke matar ya kashe shi da ya tambaye shi wace ce wannan ya ce mata idan wannan jabberi ya tambaye ki ke wace ce ki ce ke ‘yar uwata ce domin babu wani a bayan ƙasa da yake mumini akan imani sai ni da ke saboda haka mu ne kaɗai ‘yan uwa na imani don haka bai yi karya ba ya ce ki ce masa ke ‘yar uwata ce ta ce masa ita eh, da aka shigar da ita wajen jabberi ya ce wane ne wannan ta ce uwana ne saboda haka ya taso zai farmata zai kama ta ya fa alfasha da ita ta yi alwala ta yi sallah sai Allah ya makale da hannunsa hannunsa ya zamanto ya shanye ya kasa miƙuwa zuwa gare shi da ya ga wannan sai ya ce kun kawo min aljana ne ya sake ta ya ba ta kyauta daga ciki har da kuyanga hajara wadda ta zamanto uwar annabin Allah Isma'il ta ce baka gani ba yadda Allah ya mu ya kare ni daga sharrin jabberi sannan ya bani tukwici da hajar to wannan shine kissar da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sabanin abinda yake a cikin littafin magaba a littafin at-taura kamar yadda ya zo a cikin sifrut takwin na genesis wanda bai dace da matsayin annabi ba dama kamar yadda Allah ya ce inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun wannan alqur'ani lallai yana zanta ma waɗanda suke mazuwa littafi gabanin mafi yawan abin da suke sassabawa a ciki irin wannan sabawa gaskiya da suke bayanin sa yazo a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato Allah ya tsare Hajara wato jabberin sarki bai mayar da ita matarsa ba kamar yadda ya zo a cikin a attaurar da suka canza suna cewa ya mayar da ita matarsa haka dalika sun ambaci mummunan ambato game da annabin Allah Harun cewar shi ne ya sassaka ɗan maraƙi da bani Isra'il suka bauta ma suka ce ne Allah shi Allah Allah su Allah annabi Musa wanda ya tafi ya bashi anan wai shi ma annabi Harun tare da bani Isra'il suka bauta ma dan maraki Allah ya bayyana mana a cikin alkur'ani cewa ba wani ne ya sassaka shi ba as-samiri shine ya sassaka kuma ya fadi ya barrantar da annabi harun yace wala qad qala lahum harun min qabl ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri yace ya ku mutane na wannan fitina ce a gare ku ubangijinku shine Allah ar-rahman ku bi ni ku bi umarnina Allah ya tsarkake shi haka zalika suka faɗi mummunan shaida a cikin attaura a cikin littattafansu wanda suka canza suke cewa yana daga cikin attaura bayan kuma attaura ba ta kunsan wannan suka ce annabi lut shi ma ya sha giya ya bugu ya yi zina da 'ya'yansa wannan ƙarya wadda take ba ta dace da matsayin salihai ba ballantana matsayin annabawan Allah haka take cike da littattafansu babu al'umma da ta tsarkake annabawa illa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka in ka gangaro ma cikin littattafansu na mabiya addinin Kirista haka su ma suka yi sakin baki akan annabawan Allah suka sifanta annabi Sulaiman da cewar wato ya mallaki mutane ta hanyar bauta ma aljanu da yake yi yayi ridda ya bar a bautar Allah ya zo yana bauta ma aljan shi yasa Allah ya musu raddi yace wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru annabi Sulaiman bai kafirta ba shaydanu su ne suka kafirta to duk wannan ya nuna mana ingantaccen itikadi dangane da annabawa kuma dukkanin su ci kabdin su ba wanda bai yi shaida ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah yace wa mi wa id wa id wa nabiyyin wa minan wa id Allah madaukakin sarki ya dauki alkawari daga annabawa idan manzo ya zo muku la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم isri ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين yayin da Allah ya ɗauki alkawari daga annabawa na baku littafi da annabci sannan annabi ya zo muku yana mai gaskata abin da ke tare da ku lallai za ku yi imani da shi kuma lallai za ku taimake shi kun karɓi wannan kun kun karɓi wannan alkawari nawa kuma kun tabbatar da shi suka ce mun tabbatar ya Allah Allah shi to ku shaida ni mai shaida ne tare da ku saboda haka annabawa suka isar da mutanensu suka isar wa mutanensu ba wani abu ne ya sa yahudawa suka zo madina suka zauna ba a tarihi bayan ba ƙasarsu ba ce, ba kasa ce ta arziki ba ba kasa ce da ta shahara da kasuwanci ba ba kasa ce da ta shahara da noma ba amma suka zo suka zauna a nan face sun sani annabawansu tuli na bani isra'il sun gaya musu sifar inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira ya zo ya zauna a ciki sifar garin madina don haka suka zo kabilu daban-daban har guda uku banu kainuka da banu nazir da banu ƙuraida suka zauna shekaru tuli tun kafin bayyanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗansu wanda suke yawo neman gaskiya turo su ake madina kamar yadda ya faru ga salmanin farisi da ya yi addinin farisa ya fita ya koma addinin kirista a ya fita ya koma addinin kirista sannan ya koma addinin yahudanci sannan su yahudawa suka ce mun ga da gaske kake in addinin gaskiya kake so ka tafi madina lokacin bayyana ka tafi garin yathrib sunanta kenan a jahiliya lokacin bayyana annabin ƙarshen zamani ya kusa ka same shi ka bauta ma Allah tare da shi kuma haka salmanul farisi ya zo ya zo yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa irin abinda aka gaya masa na abinda aka gaya masa na alamominsa ya kawo masa kyautar sadaka bai ci ba yace sahabbai su ci ya kawo masa dabino yace hadiya ce kyauta ce ya ci suka ci tare da sahabbai sannan aka fita jana'iza ya bi shi yana duban bayansa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaye masa gadan bayansa ya ga khatimin annabci wanda yake tamkar wato kwan kon tattabara ne wanda nama ne wanda yake mai jajajaja wanda ya dago akan gadan bayansa yana karkata ya zuwa ga kafadar hagu yace ga alamar ta ukun da kake nema ya Salman ya runguma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalmar shahada duk waɗannan saboda shaida ce waɗanda annabawa magabata suka bayar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin alamomin annabcinsa wanda insha Allah mu nan gaba a kan waɗannan sifofi da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halittarsa da kuma ɗabi'arsa da kuma mu'ujizozi wanda ya bashi waɗanda suke shaida akan cewar shi annabin Allah ne da gaske kuma Allah maɗaukakin sarki ya cika haskensa da shi salawatullahi wa salamuhu alaihi mu yawaita salati a gare shi kamar yadda Allah ya umarce mu yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وهم بالخير بلاد المسلمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله